Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. wani dan kuna bakin wake ɗaya ne ba biyu ba kamar yadda aka yi imani a baya shine kai harin da ya halaka mutane sama da ɗari ciki har da ma'aikatan amurka a wajen filin saman jirgin kabul ranar alhamis in ji ma'aikatar tsaron amurka jiya juma'a ba wani abin mamaki ba ne cewa samun ruɗani al'amarin da ke da matukar tasiri irin wannan a wasu lokuta a kuma yaɗa su ba daidai ba janar na sojojin amurka hank taylor ya faɗa manema labarai a ma'aikatar tsaro ta pentagon mai magana da yawon pentagon john kirby ya faɗi a taron manema labaru cewa amurka ta yi imanin akwai wasu barazanar tsaro da aka tabbatar da su a tashar jirgin saman yana mai nanata cewa a shirye suke kuma za su rari yunkuri na gaba duk da haɗarin fuskantar hari Cunkoson mutane da ke son barin Afghanistan sun halar a wajen filin jirgin saman Kabul je Juma'a yayin da aka dawo da zirga-zirgar jiragen kwasar 'yan gudun hijira kwana guda bayan mummunan harin bam ɗin da ya faru. mahaukaciyar guguwar ida ta shiga cuba je juma'a kuma za ta iya kaiwa jihar louisiana da ke kudancin amurka a matsayin guguwa ta uku gobe lahadi a cewar cibiyar da ke kula da guguwar ta ƙasa. hasashe ya nuna ta kai tsaye zuwa new orleans wannan babu kyau in ji jim kosin babban masanin kimiyya na kamfanin the climate service an ba da umarnin kwashe mutane a cikin birnin da waɗanda za su iya fuskantar haɗarin ida ta zama mahaukaciyar guguwa taɓa sauka a bakin tekun cuba da ƙarfin tafiyar iska kilomita 120 masu hasashen yanayi na fargabar guguwar za ta iya yin ƙarfi da sauri lokacin da ta shiga tekun mezuko sun ce tana iya tara iska mai ƙarfin tafiyar kilomita 193 a lokacin da ta sauka a louisiana da yammacin gobe lahadi har yanzu kawunan hukumomin leƙen asirin amurka na ci gaba da rarrabuwa kan asalin cutar coronavirus amma sun yi imanin shugabannin China ba su san cutar ba kafin ta fara barkewa a duniya a cewar sakamakon da aka fitar jiya juma'a na wani bita da shugaba joe biden ya bada umarnin a yi dangane da takaitaccen bayanin da ba a fayyace ba mambobi hudu na kungiyar leƙen asirin amurka sun ce suna da karancin kwarin gwiwar cewa cutar ta fara yaduwa ne daga dabba zuwa mutum wata hukumar leƙen asiri ta biyar ta yi imani tare da matsakaicin kwarin gwiwa cewa akwai alaƙa tsakanin mutumin da ya fara kamuwa da cutar da kuma ɗakin gwaje-gwaje na kimiyya. Manazarta ba su yi imanin cewa an ƙirƙiri cutar ne a matsayin makami ba, kuma yawancin hukumomin sun yi imanin cewa ba ƙirƙirar ƙwayar cutar a kai ba. labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan jinkirin kwana guda saboda rikicin Afghanistan, shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi baƙuncin Firaministan Isra'ila Naftali Bennett jiya juma'a inda suka tattauna batutuwan da suka hada da halin da falastinawa ke ciki har da batun shirin makamin nukiliya iran don tabbatar da cewa iran bata ta taba kera makamin nukiliya ba biden ya ce a fadar white house muna sa diflomasiyya a gaba da ganin inda hakan zai kai mu amma idan diflomasiyya ta gaza a shirye miki mu koma ga wasu zaɓin da muke da su shugaban bai yi ƙarin haske kan waɗancan zaɓin da ya ambata ba. kuma ya ki amsa tambayoyin manema labarai kan kalaman nasa da benet a ofishin Oval. Amurka da Iran sun gudanar da tattaunawa da dama a kaikaici game da komawa kan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta dubu 2015 da da ta takaita shirin nukiliyar Iran a musayar sassaucin takunkumi. Wannan yarjejeniyar ta samu asali ne sakamakon damuwa cewa Iran na ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya wanda ta musanta. daga ƙarshe babbar karuwar hauhawa buƙatar kayan masarufi a amurka da turai haɗe da kuma baya da annobar cutar coronavirus ta haifar ya lalata kasuwar jigilar kayayyaki ta duniya yana ƙara farashin jigilar kwantenar kayayyaki a cikin amurka da duniya wannan ya haifar da hauhawar farashi da jinkiri mai yawa a tashoshin jiragen ruwa da cibiyoyinsu yana lalata harkokin samar da kayayyaki a duk duniya A wasu lokuta ana taɓa kayayyakin da aka tanada. A wannan makon karancin kai koman kayayyaki a Birtaniya ya sa rukunin gidajen abinci na McDonald's cire madara da wasu ababen sha na kwalba daga jeren ababen da suke sayarwa. Kuma hakan ya tilasta rukunin gidajen abinci na Nando da rufe shaguna hamsin na wani ɗan lokaci. kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ba da fatar an waye gari lafiya. Na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya mutan gida. Don lafiya kalau suke. Na ji ka kakkaɓe kunne kana jiran eh, labarin abin da ya wakana. da kwarai kuwa <laughs> eh, igwe eh, eh haka muji yadda buki ya kaya ba da tafi ya kaya. Mm. To shi dan yana cikin alfansu kedu mun alkawarta cewa za ka mm. ba mu labarin yadda wannan buki ya wakana. Eh, yadda buki ya kama eh haka. Yawwa <laughs> eh. aka ce kyan alkawari cikawa ko. Kwarai kuwa. Wai ya mm. bikin da ya kama ne. To dai zan ce an gudanar da wannan bikin lami lafiya sai dai wani abun duba a nan shine shi wannan bikin bai samu halaccin jama'a sosai ba saboda wanzuwar ita wannan annobar cutar coronavirus da ke ta yaduwa a sassa na duniya daban-daban sabili da haka ne ita kungiyar jaruman tsarkaka mulumba ta duba cewa ya kamata a rage adadin mutanen da za su halarci wannan bikin daga bisani dai mu jarumai saba'in da bakwai ne aka girmama sannan kuma zan ce an kammala wannan bikin lami lafiya ba tare da wani cikas ba. Doka na ji hmm. baba. <laughs> Ina jin Alfonso. Kaji eh. <laughs> igwe to Allah ya taimaka Allah ya hmm, bada Allah ta yi riko. Allah ta yi riko Allah kuma ya kara hmm. ci gaba. Amin amin amin sun ma'ani To baba kai yau kai garin ku kawai ake aure. Eh haka nan ne wato gaisuwa ce ta taya murnan aure za mu mika zuwa ga alhaji baba garba zita murnan ɗaurin aure ɗansa abubakar baba garba da amaryarsa halima abdulrahman wanda an riga an ɗaura wannan auren ajiya a masallacin juma'a malali a kaduna to muna mika gaisuwan taya murna kuma allah ba da zaman lafiya da zira'a ɗayyaba ba Amin sun amin to bari kuma mika gaisuwar ta'aziya ga Ishaya Kure da danginsa duka domin rasuwar babban yayesu wadda Allah ya wa rasuwa makon da ya gabata aka kuma yi jana'iza ta a Kaduna. Allah ya ba da jimirin rashi mu kuma ya namu karshen. Amin. To baba ka san makon da ya gabata muka ba da labarin wannan basaraken marowaci haka ne daga labarin da aka bayar muka kuma da ba fadin sai masa ya ba shi shawara a kaikaice shawara a ta sai muka ce bari mu kyale ba su sauraro su yanke hukunci in su ne wannan sarkin yaya ne za su yi da dogari da ya ce ba sarake na da rowa ya ce in aka kawo kare mai kiba ma aka ba shi wata guda bushewa zai yi <laughs> mun samu amsoshi bila adadin to ibrahim ango buchalen mm. daga garin jos ah, da ahmed fashola sharaɗa daga mm. birnin kano haka sai suna cewa dogarin nan ya yi hikima a nan amma ahmed fashola ya ce wai idan shi ne sarkin hmm. to zai bi shi a hakan zuwa wani lokaci ya sa shi wannan shi dogarin ya ta kula da karen ya ga ko zai rame <laughs> kana idan <laughs> in ya baka in dogari kare rame a hannun dogari to <laughs> zai ga cewa ashe dogarin ba shi da hujja garba kafin ba daki ya ce wai shi in shi ne a dogarin nan da farko dai zai canza shi kana kafin ma ya canza shi sai ya kira dogarawa yan uwanshi shi sun mashi bulala wato in shi ne sarkin kenan haka zai yi in shi ne sarkin wato wani shi haka zai yi to to ko me da dalilin ayuba gafin ba da kina sai mishi bulala hamza yusuf kuma ya ce shi bai ga laifin shi ba ko kaɗan hmm. ya yi tunani mai zurfi kuma ya faɗi gaskiya to sai kuma zainab yahaya wanda ita kuma ta ce kyale shi zan yi sai na daina ruwa tunda yake ya min hannunka mai sanda akwai kuma ibrahim iro mo da ke shi kuma ce a ah, zan ce aikuwa tare za ku rame don idan ana ci a rage wa kare sai kuma ra'ayin awal umar da yake cewa turki guda za a hada su wato zai hada bafadin da karen don a turki guda a hada su su yi rayuwa akwai kuma shawara da <laughs> akwai kuma ra'ayi da <laughs> sha'ibu zidadi ta kefi ya shi kuma ya aiko yake cewa ya ce in danni ne wannan sarki zan kara wa dogarin nan girma ne a fada saboda masoyina ne tunda ya faɗa min gaskiya a siyasance kuma daga nan zan gyara halina sai kuma Muhammad dan budam shani daga jihar Borno shi ko cewa ya mm. gaskiya wannan dogarin abin da ya faɗa ma sarkin nan ya nuna cewa wannan sarkin maruwaci ne abin da ya kamata sarkin nan ya yi shine ya daina mm. ruwa haka iko muhammad ibrahim Galadi Manguru cewa ya shi eh, shi ne wannan sarkin mm. garin ne zai ba aikin kulawa da wannan karen domin ya gani cewa ko karen nan zai rame ko kuma zai kasance da aka kawo shi kada kuma daga bisani <laughs> eh. idan ya ko karen bai rame ba daga bisani sai ya ce ma dogarin nan ya koma ya so mishi kamar da na faɗa mutane sun yi ta bayyana bambanta ra'ayoyi akan wannan eh, batu to ina ga dole mu ja birki nan domin ra'ayoyin hmm. suna nan da yawa eh, haka nan ne sai mu dan saurara kuma mu shiga wani abu daban wato sai kuma eh, gaisuwa da muka samu daga sadiya m sadiya a ah, birnin kabul ta ƙasar afghanistan tana hmm? gaisuwar da a kabul dai da na sani ana ta mallake jirgin saman nan yawwa a kabul a afghanistan tare da kawarta fatima musa wa dabarikin ladi jihar plateau da kuma maryam yar fulani hmm. gaisuwar fata alheri ta bari ya huce zuwa ga kabiru janya jihar Sokoto, Najeriya. To sai kuma gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Malam Sita Idris Dikko da iyalan gidansa daga unguwar Afirasi a kusa da in Sawam. sannan da sarkin fulanin kasuwan garba alhaji idrisu muhammad bengil da iyalan gidansa sai kuma gaisuwa a bari ya huce daga wannan sako da ke cewa assalamu alaikum ina gaida mijina comrade baffa haruna bajoga da aminin shi haladu musa bajoga da surukina alhaji haruna daba da mahaifina alhaji maje sangaru da alhaji abubakar jibrin dan gusau da latun funakaye na wazirin adamawa da sale muhammad isa bajuga da baba malam malam mai zanen hula gololo da alhaji haruna bibi watar masuwa da daukacin kawayena da abokan mijina daga aishatu muhammad matar bafa haruna bajoga daga jihar gombe To da fatar an waye gari lafiya kamar yadda muke faɗa kullum baba komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa su da haka tilas mu ja birki a wannan bangaren mu kuma shigo da babban bakon namu a wannan zauren a yau. banda shi alfansus wanda ba bako ba a ce dai amma ya bakonci wannan shirin. haka. Yau kuma muna tare da wannan fitaccen mawaƙin da aka fi sani da Morel. Wakilin mu Baraka Bashir ta samu yin hira da shi. Mm. aka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi sabili da haka ga bayanin da shi morel ya yi wa wakiliyarmu a baraka bashir kamar yadda muka fara jin waƙoƙin shi a cikin wannan shirin. je police secondary school mina so bayan police secondary school sai muka koma ah, muka koma yola kuma eh. ah, bayan yola muka koma kogi state daga kogi state ne ta admission zuwa university of maiduguri me aka karanta a jami'a ah, na karanta creative arts amma na major na theater arts wato dai wannan sana'a taka ta waka kana kan turbin abin da ka karanta a makaranta tun da eh haka Mutum ina karami dama na iya wannan zane rawa da waye-waye to hakan da ne kawai iyayen da su gan shi kace to watakila abin da yaron nan yake ko da yake babana shi da ma abin da yake so na karanta lokacin ko ni ma da kai na lokacin famasi zan yi dan ah, na iya science sosai a lokacin na iya science physics chemistry da waye-waye eh. amma da muka gama jam da na je university of maiduguri sai aka bani ah, bayan remedial sai aka bani physics so hmm. physics ne kuma ni gaskiya <laughs> a lokacin da ke barin iya physics ba kawai sai na yi canjin zuwa creative arts inda dama zuciya na yake to kina ka dan taba physics ka fara physics din ka gaba za ka yi ba ko ah, ko na fara physics na dan fara kaɗan amma kai kawai bai ba To banda bayan ka kammala karatu ko kafin ka kammala karatu ba a taɓa yin wata sana'a ba sai waka ko? A'a ah, sai waka. ban taɓa wani sana'a ba. Eh. Ah. To bayan an gama an fara waka a wace shekara aka fara harkar waka da rawa? Eh to an fara tun dai secondary school da three irin social night din muka je mu yi mining wakokin fisco da waye waye kawai rawa a stage. Hmm. so bayan secondary school ne na ga oke zan iya fara rubuta wakoki na dan can ina karami nake son wakoki na son jin raps na su piki tv waye waye ina son ji su daga ji na zo na fara iya rubuta na dama yayana ne yayana shi ya fara dama shi ya fara son wakokin shi ya sa ni na fara son wakoki so dan shi ne ma fara ina bi ina bin shi sai ya zai daina ni kuma sai na ci gaba shi ya taba wakan koko shi bai yi ba a shi bai yi ba professionally amma dai ya iya kawai eh. so dan yana yi yana bi in yana playing kai san da mutane yadda abun yake da ba wai akwai lyrics a internet ba mm-hmm. so kawai za ka ji wakan ne sai ka rubuta a paper so yana rubuta yana koyawa sai ni ma ina koyawa da shi so hakan nan sai na zo na koyi yadda ni ma za rubuta na sauti ba dan yi mana wata daga cikin waƙoƙi wasu daga cikin waƙoƙin naka waƙoƙin na da ko na yanzu a ai mana na yanzu wanda yake tashi eh okay to ka dai aure To. san dai mutane sun san aure kuma na mutane suna son aure sosai. To. <laughs> Kai ma kana son aure kenan tun da kai waka. Eh to, a waka ne mai daɗi. <laughs> To, a lera mu. Waka ne mai daɗi. Eh, um, bari fara da baitin. Um, Yaya na zo na gangan warka. Ya ce ɗan gata shigo da takalman ka. Ai ganin ka ke ni ko na yi warna. bara kira bi baje ta zo mu dan tattauna ai ai ya so ta yi aure dole ita kuma ta ce sai da kai dole yo yo maza ka je ka kagoro gidana ai ai ya ka je ka kagoro abai an ya zo mu je ai ya ai ya aure To na ji wannan ita wannan waka an fara da cewa an zo gidan yaya kuma an nemi izini daga wajen yaya ya me yasa ka tsara wakar haka me yasa kuma kai akan aure eh kin san wani lokaci ba yadda ake rubuta wakan nan ba wai lalle abin da ya faru ne, kin gane ko eh. yeah so kawai yadda na yi picturing abun a na ne na ce to don yarinyar da nake gani a lokacin ma surat yarinyar da nake eh, girlfriend ba a lokaci. Sunanta Habiba? Sunanta Habiba. To dai a takaice ita aka yi wannan waƙar. A'a ba ita aka yi wa ba kin kai ko na rubuta waka amma sai ta ce a'a to ya zaka sa Hadiza a wurin. Eh. Kin gane a ni dai a sa sunana. <laughs> Canza dama Hadiza ne wurin sai na canza zuwa Habiba. Eh. Amma mutane da yawa sukan ce a'a maybe abun ya faru ne da gaske na je gidan su Habiba kaza kaza. Eh. Na ce a sun ce ba ba haka wani gaskiya. Eh. abu ne kawai da na yi kai a kai ina amma ka kaji mawaki ba ku mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu za a ci gaba da malam murai yawa kalubalen da suke yace suna eh. fuskanta shi ya fuskanta a wannan sana'a ta to Allah ya nuna mana kuma sa sun kayatar sun kayatar <laughs> hmm. ana ana ma magana baba eh, yau labarin da zan ba da labari ne da ya fito daga hannun aminu adamu malam maduri a jihar jigawa to wai ya ce mhm. waɗansu magidanta ne guda uku baba suka je asibiti suka haɗu a asibiti dukansu sun kai matansu sun je haihuwa ba wanda ya san wani na eh. hasin gama a asibiti dukansu kowa yana zaune tsugun tsugun yana jira <laughs> a da Allah ya sa iyalin shi su sauka lafiya bude ido lafiya haka to shikenan suna zaune sai mai jinya mm. ta fito tana fitowa sai ta ce <laughs> ta ce wa mutanen uku malamai wane ne a ciku yake aiki a kamfanin twins tower sai <laughs> ɗayan ya ce eh. gani nan sai ce mishi to eh, yalla bai congratulation barka na taya ka murna matarka ta haifi yan biyu masha Allah <laughs> ah, lallai ana gaisa an jima kaɗan sai Beijing ta sake fitowa hmm. ta ce malamai sauran guda biyu kenan a cikin kowa ne da yake aiki a kamfanin three crown eh, akwai wata madara three crown ba? oh to to to to to yawwa sai ta ce a cikin akwai mai waye ke aiki a kamfanin three crown na'am sai gudan ya tashi ya ce gani nan to sai ta ce mishi to yalla bai barka barka congrats ba saka ta haifi yan uku ah, shi wannan da yake aiki a twin star matarsa ta haifi biyu wannan kuma cirika matarsa ta haihu to bari mu ji na uku mu ji yadda za a kare matar shi ta haifi tiri yan uku baba eh. <laughs> ba sauran guda daya ba ne eh. sauran mutum daya ne ya rage a cikin su ba eh, yana zaune yana jira <laughs> malamin da ya ji haka Daya abokin shi ba yana aiki a Twin Towers an haifi tagwaye. Eh. Wanda yake aiki a Three Crowns an haifi yan uku. Yan uku. <laughs> Sai malamin ya fashe da kuka. Malamin ya bace da kuka. ya fashe da kuka eh. sai mai jinya ta ce mishi ah, yi labai alhaji menene ya faru kake kuka <laughs> sai ya ce mishi hajiya eh. hajiya anita wata same ni ni a kamfanin sabon of nake aiki <laughs> ka a ce mai <laughs> ka abin da ake mai mace sa ta samu yaya bakwai kenan wallahi gadi ne kawai <laughs> aikin gadi nake a gafa da nan wayo Allah ni yau ta wata same ni <laughs> kai akwai hikimar magana <laughs> to baba kai ne wannan mai jinyan ya za yi da mai auki da kamfanin seven eh to in haka ne tun da kaga wannan daga twin tower an samu biyu daga abun nan crown eh, three crown an samu three crown an samu na uku she ka aika sako she ka aika sako a kamfanin ka na seven up ka ce na daina aiki <laughs> ce daga yau na daina aiki <laughs> ta tafi <laughs> guda bakwai. To baba na ga malama Jule na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin. Baba Yakubu Makeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.